so you didn't tell us where, where we are so we are not sure uh, yeah, this is where in Bado. Bado. Bado, Bado district. Bado district head. our, our, okay. Not Our, our um, mission is very clear. Um, we have some people from, from two of us from Abuja, myself and uh, UN Women. Then we also have people from the Federal Ministry of uh, um, Budget and National Planning. Um, Mr. Victor Mano. Information not, uh, we actually came to learn, to learn how the community works, how is the case of uh, violence against women, what are you people doing about it, you know, in terms of to fight it, eradicate it. Mm. And we also want to know if you have challenges. So it's very simple. It won't take much time at all. Mm. Yes. To ya sa kasar ta zo ta ku zama normal a kan rashin cin zarafin mata. Saboda Allah ya so ni dai nan fara yin wannan abin to da abin akwai shi. amma yanzu gaskiya har abin mu daina nan disir ita babu shi saboda waɗannan suna ba da goyon baya ko dare ko rana ko yaushe muka abin ya faru muka kira su to za su zo kuma ba da goyon baya wane ne kowa shi muna sa a kama shi saboda kai ma yanzu dai gaskiya Allah ya so da suke ba da goyon baya yanzu ba mu da wata kungiya da ke ba da goyon baya da ta yi wannan kungiya ta human rights akan cin zarafin mata Scotland wallahi suna ba da waɗannan suna ba da goyon baya mu ya kamu da wayan ƙasa a kan ayyukan da ake ko yaushe kuma muna son ma kungiyar da ko ofis take gina muna a district district ya kamata ce ta to ta gina mana ofis ta buɗa mana ofis a wannan district saboda abin ya ƙara ka waya kawo ya tafi to ya ƙara tafiya saboda in Allah ya so ga su sun sani na sani kila ina zama na ɗaya waɗanda lokacin gami hmm? a kan ba da goyon bayan da ke tafiya haka ne shi ce mai yasi haka ne ko yaushe ko dare ko rana ita madan ta san idan ke ba da goyon bayan akan abin nan kowa an mutum babu wani wallahi ko aikata za mu aikata kowai sannan ina da hakimi wanda shi da an aikata ko an ce a bari ya ci bai bari gashi shi an magajin garin nan shi ne magaji bismillah shi mana tashi ta hatsi ta hatsi shi ne magajin gari na gari assalamu mai um, farin ciki saboda wannan abubuwa da yake gudana wuri ana samun irin waɗannan illoli akwai wasu su samu cikan a basu akwai wasu su haihu su kashe yaya akwai wasu su ta yi su zubar da cikan nan don gudun kada su ji kunya amma ba su jin kunya Allah akwai su an yi su an taɓa kawo muna akwai wata kurmanya wadda an kai manna da ta kuma ga wadda haka ya taho da dai ya taho da rana ya kawo kuɗi ce sai kiwa za ba man su kuɗi a ta kai shi polis da shi neman mabuwa Allah na haƙƙi da jariri kurma yana tawa ka sanya ka zalunci a nan da uwarta nan walaya an yi biya da dare an yi biya da rana da kuɗi kasa da kuɗi haka mu lalata magana na nake walaya ba mu amsa kuma ba mu bari ya kai mu ne ɗan sunan lalata magana su lalata in sun yi kansu to ya ta kawo mana masu cikar nan kuma kai ka sani mu yi basuwa tabbas ai ka muna waɗanda an kawa mun ba su tabbas ko ya kan mu an kawo muna mu ba ku tabbas tana can tsakanin kun bi kun yi hukunci wani ɗin ba ku yi ba kuma gobe a shirye muke an haka zai bai mu ba ku ba mu tsaya muka shigo ba mu sulhun wannan lalura nan kuma ya yana da ciki ba mu sulhu don ba ka son awa ɗiyar kawai ya an ka danne wata mata an ka yi mata cin zarafi wala ba mu rujewa ba su a mu kai in kun bi kun yi ruwan ku in ba ku yi ba mu dai mun yi aikin mu don ba mu da hurumin da muka yi kare mutum mu ne ko mu mai hukunci amma an ce ga wuyi muna kai mun kai muku ɗaya mun kai muku dubban kai muku ba kuna kaiwa ko muna kira gobe gobe an kai muna sannan muna da sikiriti waɗanda ka yawo duk da mace ta wuce nawa mun an ha gane su tare ki an kai a kama su ba tsaye ɗaya ba mu ga in da tsaye aure ya kai to ya zo ga waye namiji da yarinya suna ta tambaye su suke in ba aure shi kan da ta ba to ya rubuta kan halin da wake da sake nan bisa to haka mu bisa hakikanin gaskiya wannan mun kungiya ta mu daidai mu abu guda muka so ku kara yi hukunci idan aka ba ku justice zahiri a gani firi ta kale a da nan hanyar da aka bi duk a yi hukunci domin in ba hukunci ana gani to abin rushewa ya kai amma wanda ya yi a mai hukunci mai raɗaɗi to in wani gani gobe yana jin tsoro aikata amma in ya yi an gaji hanya hanya hanya hanya an ka bashi to la gobe ya kai to ana iya bin hanya hanya a bashi to mu yanzu abin da kira gare mu ko kuma gare ku muna son don Allah in mun ka ba don Allah a yi hukunci asa mun yi mai mu kuma kuna yi a yi hukunci a yi mai raɗaɗi wanda mu muna da wata matsala ta yi shekara shekara biyu ma da mijinta ya ƙi ya sake ta kuma ya ƙi mai shi ai wannan da ne haƙi na yes of course eh kaga iri ne kan in tallabe shi in kai ya tafi abi hanya hanya ba a neman matakin ta kuma yarinyar ta ma tana nan ita ma kanta wani yadda ke ta yi mata aime inda ba su so take ba ta sama ta ƙi zamnawa an kai an kai ta ƙi zama to dalilin sanadiyar ta nasa ya ce ya kore ta ya kore on saboda auren dole saboda auren dole ya kore ta ya kore on yanzu haka tana nan an bi hanya hanya to kada mu kinkima mu kai muku wasu su bi su wani a ya fita ka tana da haƙƙi wadda ruwan shekara da da duba da tare da mijinta ya zalunce ta kuma ga yadda yanzu ta samu wani miji kuma ya ce bai ɗarma bai bari yan wane su daura ba shi na kuka da a kuna yi ba shi na gaskiya yanzu ba shi ya hurumin ku ba yana bisa hanyar ga akwai wani eh? irin wanga wanda ana ta ana da ya tsere irin wanga abu da ya faɗi eh? mutum na an ci zarayen ya ta kila ko na ya ci zarayen ba ta su bayan mun tun da mu ma in mun ka ɗoka ba tsaya muka ga hannun mu ba za mu kai mu polis ko civil defense su ba ko da yaushe muke wurin polis ko wurin civil defense ba sai dai wani abu ya taso a kira mu su za a samu wasu mutane daga cikin gari yan uwan ainihin wannan wanda an ka ci zarayen nashi za a haɗa da su za a je wurin police za a ce to wannan shi an kaci zarafi ne amma mu adda hakke saboda haka bamu da wata jaya so muna son sarakuna su yi tsaye su wayar da mu mutane kansu muna son sarakuna su yi tsaye su wayar da mutane kansu don Allah akan irin bin nan da aka yi a ce a yi hankuri an ci zarafin wani ya an ka bari an ka hukunta da wata ci zarafi gobe ko wani aniyar cin zarayen nan ba zai ci saboda jin tsoro dama shi an challenge ɗan da muka fama da shi cikin garuruwa da su bayani kan dangane da abubuwan da ya ce eh, game da mata yarinyar da miji ya rabu da ita shekara guda ba su tare kuma ya ƙi sakinta to wannan spotlight ba yana dubin kawai matsalolin yara ba waɗanda an kawai haɗi ba in an ce cin zarafi to ko wani irin cin zarafi kuma sani ko kashi ka ba matar ka aikin eh, zarafi ne to muna da kwamiti a sokoto wanda ke reconciliation committee muke ce mishi su malam bagara suna ciki su eh, su cdac da su a cikin waɗannan eh su ne manya-manyan malamai sarki musulmi ya haɗa mu da su kuma wata rana muna samun zama da waziri eh, so ya kamata irin waɗanga ishu zanga addinin musulunci an ce in ta yi wata hudu to a raba aure to ita ta kai har shekara daya wannan yana iya sa ta je kuma ta yi zaman banza kuma an tawaye mata hakkin ta so kamata yayi ka a ce ana reporting cases ɗin kawai fyaɗe duk wani eh, abin ga matsala da ta taso in dai mace ce da kuma uwa babba da kuma yara mata su da Allah ana a ba su su kuma su ko ya kamata a ce kuna rikota har da irin waɗanda kai za an dakatar da suna eh, shi kawai ne ka son yi bayani to da an report ya samu muna aiki tare amma mutane da sun zo da abuja sun sani da ta cewa muna aiki tare da abubuwan da muna yi muna yi muna zuwa nan training mu da surveillance team har da tripis muna zuwa nan training mun riga mun zo nan mun training mata da kowa da kowa cikin wani magana wannan cases da yana soka yanzu kamar ajiya ta ce mun cika forms su. akwai wurin da zan yi referring su akwai wani da an riga an referring in zuwa wuri a taimakon su kamar wannan da yana da cikin sun da ya wafai wani cikin su da ya ba mu kayan da mu ba su haka dai in komi ya suka tun da muna aiki tare mun je mu cika forms ɗin shi dai zai mu duba ina zai mu aiko wani in a samu mutum da zai taimake su shi dai muna zauna ofis yanzu muna duba muna document duka daga nan zuwa gaba komi kes da muna mun gani zai mu cika shi gani wurin da zai mu rufe rike su zai mu aiko su zuwa wurin su ajiya da a sokoto ko zai mu aiko su zuwa wurin reconciliation ko zai mu aiko su zuwa wurin civil defense ko police shi dai fayil ɗinsu na ofis amma abinda muna so gyan mutane abuja ka gani abin da baba ya ce su ba cikin wani mutane da suna rufe abu in abu ya soka wani zai zo a rufa shi ya cewa an jara a'a shi ba ciki How many cases have we seen so far? How many cases have we seen? So when we get to the office, we'll just do this. No, I want to hear it now. Okay, so. Yanzu akalla muna da case kai wanda muka yi rikodin. ya kai from when they started I can go to tell you how many so far so ana ganin yanzu muna cikin shekara na biyu kenan shekara na biyu kuma yes because some of them are sodomy, some of them are elderly women. He's just talking about uh, the one where he's mentioning UNICEF uh, and the So we are talking about cases generally. To oh. a cikin waɗannan ɗin kamar inda shi yake uh, kajiya magana sosai cewa baya son an kama sai a uh, zo a sake ko kuwa a zo a rufe maganan a cikin waɗannan hamsin ɗin akwai waɗanda an iya an same su da laifi har an ba su punishment kamar ko an sa sun biya ko ko an tura su a kurkuku eh. akwai su a cikin su da akwai mutum biyu suna gidan yari eh. wasu kuma suna civil defense wasu suna police station ana kan da cikin yanzu That's good. Very good. Compared to uh, Abuja, you see 10, 15 cases. Yeah. And, uh, maybe I will just add. interpret a little bit of what I've said so that I can <laughs> okay. the <laughs> oh, package also goes. Yeah. <laughs> Yeah. Nan waɗanda muka sa kes na samuwa wanda ya kamata a ce a yi roshin da mutu asibiti amma babu nurse wanda za a wannan saurin a ɗauke shi a kai shi inda ya kamata na muna ɗauka muna kai can center da aka buɗa kuna kanku ne kuna ɗauka da kanmu muna ɗauka muna kai da muna da wani muna haɗa kuɗi cikin aljihun wani kuma muna ɗaukan motocinmu muna amfani da su So what are the challenges? No, no, no, that's it. That's it. To move, movement, movement. Movement number is a challenge. Amma an ka To kuma gaskiya muna da matsalar office da kuma kayayyakin office babu koyi. amma kuna da wajen da za a iya samu ku abubuwa ofis muna da zamu je wurin sannan kuma gaskiya mutanen da kamar waɗanda muka sa cikin garuruwa suna suna fama da matsaloli na yan mutane sun ka san su ana tsangwama su haka a kan cewa su muna kai na kasai mutane ba su gaskiya ka an ka ce a aji mutum wanda zai in mutum ya samu matsala a je shi hudu wani wuri waya kuke muna waya sometimes kuma suna tashi su zo su same su musu wuri aiki a dai bi nan ko na nan wa an ka ba waya akan wannan kes ba mu ba su a wannan na ce district ta ba mu da wani da ke wani mun ka dauka wanda an dauka wanda zai yi ku informant da waya eh yana da You know, saying, you know, during the training, we told them that they are not uh, securities, Mm. They are mm. not SS. Yes. They should be diplomatic no, since they live with the community. Mm. And most of these cases, maybe they are their relations. Mm. They should they should do a diplomatic. They should not come out and mm. confront. Yes. So they should, uh, that is what we told Them. Diplomatic. yeah, diplomatic. Like and, I report to them. so gaya musu cewa su bar nuna kansu to ba what abin a goyi za su yi ba sai mutum ya sa abin da suke yi ba hmm. ka sa wanga riga a kauye ka hito kana cewa kai ne kaza kai ne kaza ga abin da kake yi so it's not done like that hmm, we have told them during the training but akwai police is there any police close by Baba kuna da police nan ƙauyen? Hmm, muna dai buga a can daga Bodinga. Bodinga police. Local government. Yanzu mun kaga irin wannan matsalar. ni da za a iya aka irin su da ke bada goma baya a samu ofis a gina mun garuruwan wanda idan aka samu ofis aka kawo ma'aikata a ciki to da babu ba su tsoron kowa amma yanzu kaga dole mu ne kawai dan mu babu dole ka dole mu ɗaya ne gaba da rahoto dan ba mu tsoron da ka shi ko mun ga damar kowa da yayi da shi dole mu ce a tare da shi babu abin da zai shi amma shi wanda an ka ɗauka shi tallaci gane ka je ka yi kana tsoro kila ka koma gidan ku cikin dare yan shiya ku sun yan ango ku sun bika sun cuta ma to hmm? saboda haka idan aka kafa office office din nan shi an magani da komi a taimaka ma waɗanda don da an kafa office to wannan abu ya samu nan aka bu sai nan take za su office din za su gama su abokan da ayyuka sai su sai a je a cira da mu hmm? a tun da akwai yan banga don an tsayar da abin da a matsala a hajiya nan su yan banga duk waɗanda lawa ganin babu inda an da yan banga da kai irin irin na ta wayan ka samu ko kwamiti waɗanda lawa ganin yanzu ni ɗaya da yan banga nan waɗanda nike biya duk wata sun kai su talatin duk wata sai na mun haɗa kuɗi an biya su kuna ganin ita zuwa ta da gyat ko ba ku gyat ba eh? wallahi duk wata sai mun haɗa kuɗi mun biya su duk waɗanda lawa ganin wallahi ni ɗaya haka nan amma ba mu samun taimako ta bata su ni ban da kuɗin da kila zan taimaka mu ofis su yan banga in ɗauki kuɗin banga suna security mun biyan su to kuma mace za su yi wani aiki mun ba su aiki ba ka dan abin da za ka yi musu ko kaɗan ne hmm? wallahi duk wata sai mun ba su kuɗi yan hizba ke sai da an ka kashe ta da to yanzu har yanzu dai akwai eh, na da muna da su hannan gida na bakwacin na akwai akwai ɗan hizba na nan amma abin an so mu rushe eh, to an koma na ɗaba da aiki gaskiya mai girma gona ya koma na da hizba ya koma na ɗauka eh, amma dai yanzu a raba a raba a disi disi da an fara shi kenan muna da su a yi za ku ji daga baya gobe zaman da za a yi sai a taya muku abin da suka ci za su iya yin taimaka sun gode ku da taimakon da kuke ku ƙara tsauri ya ji a taimakon da muke kan mu ne muke dan ƴaƴan mu ne da su ka taimaka ma ɗanka da jikan ka ai kan ke taimaka ma ba sai da ba sauran muna fatan Allah ka ba mu nasara Allah ka ba shi mu kasa nasara da shi da mai girma gwamna da mai alhama sarkin musulmi da ya mu mutane da mu sauran ya kasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala